daidai da sha tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na arba'in da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-fatwa al kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba ku manta ba malam ibn taymiya dama an yi mishi tambaya ne game da cewa ala gafarta malam ayoyi da ke magana dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki ina ma'anarsu menene malamai suka faɗi tun daga da har zuwa wannan zamani hadisan da ke bayani dangane da sunaye da siffofin Allah ina bayani dangane da ingancinsu ina bayani dangane da ma'anarsu waɗanne fassarori ne malaman salaf suka yi waɗannan ainihin hadisai malam ibnu taymiya yace yayi alƙawarin zai fassara ayoyin nan da ayoyin alqur'ani da kuma hadisan nan suna da ayoyi da hadisai ya yi haka sannan ya alkawarin cewa zai rinka kawo maganganu daga cikin maganganun malaman farko yana ainihin yi mana sharhin waɗannan ayoyin da kuma waɗannan hadisan yana cikin kawo waɗannan maganganun ne ya kawo magana daga wani malami muhammad ibn hafiz wanda mafi yawancin maganganun da ke cikin littafin nan daga cikin maganganun malaman da ya ɗauko na Muhammad ibn Hafiz nan sun fi kowa yawa idan ba ku manta ba malam muhammad ibnu khafif kamar yadda ibnu taymiya ya faɗi ya ce ya ambaci saɓanin da ainihin wato malamai suka yi game da mutanen da suka aikata zunubai a halin suna musulmi musulmi ne ya sha giya ina matsayin shi musulmi ya zina ina matsayin shi musulmi ne ya aikata wani abu daga cikin ayyuka waɗanda za ka ce saɓo kamar kisan kai ta'addanci da makamancin haka ya ce to malamai ga irin tattaunawar da suka yi a inda ainihin wato malam ya ce mu dai abin da muke faɗi cewa waɗannan muminai ne kai tsaye al'amarinsu na wurin Allah maɗaukakin sarki in ya so ya azabtar da su ya azabtar da su saboda wannan zunubai da suka aikata idan kuma ya so ya musu afuwa sai musu afuwa saboda ainihin darajar da imanin su yake da ita to muka ji cewa Profesa Tuwaijiri ya tattauna dangane da wannan matsala akan cewa wannan ainihin raddi ne ga khawarijawa da mu'tazilawa da murji'a da kuma ainihin jahamawa ya kawo bayani dalla-dalla akan aƙidojin waɗannan dangane da masu saɓon Allah sannan kuma ya kawo magana da ahli sunna suke faɗi akan cewa su ahli sunna cewa suke kamar da muka faɗi a baya musulmi mumini ko da ya sha giya har wa yau za a iya kiran shi mumini kai tsaye ba za a ce mai kafiri ba amma abin da ake cewa mumini ne a jimillance amma an dubi wannan aikin da ya aikata kuma fasiki ne ko zai dawwama a wuta a ranar alkiyama ahli sunna suka ce a'a to zai shiga azaba Allah ko ku kai tsaye zai samu rahama Allah sai ahli sunna suka ce al'amarin shi yana ga Allah in ya so ya azabtar da shi ya azabtar da shi in ya so kuma ya mishi afuwa ya mishi afuwa malam da ya gama kawo mana waɗannan maganganu sai ce a duba fatawar kubra ta ibnu taymiya mujalladi na uku shafi na 151 zuwa 152 da mujalladi na bakwai shafi na 482 da eh, mujalladi na sha uku shafi na 37 zuwa da takwas da kuma shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai da kuma majmu'ur rasa'il wal masail li islam shi ma littafi ne da aka tattara ƙanana littafan ibnu taymiya mujalladi na uku ko juz'i na uku shafi na bakwai zuwa na takwas da kuma aqidatu salaf wa ashabul hadith kenan ta al-imam as-sabuni shafi na ainihin 71 zuwa 73 da sharhul tahawiyya a cikin juz'i na biyu shafi na 442 zuwa 448 da kuma 524 zuwa 537 har zuwa 540 da kuma al-i'tiqad wallafar al-imamu abubakar al-bayhaqi mujalladi na 70 85 zuwa 97 da kuma littafin at-tamhid na al-imam al wato shafi na 85 zuwa 97 da kuma eh, at-tamhid littafin at-tamhid na al-imam al a cikin shafi na 398 zuwa 300 da maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin wallafar al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari shafi na 474 da littafin almilal wa nihal a juz'i na ɗaya shafi na casa'in da tara da kuma sharhul usulul khamsa na ainihin wato aljubba'i a cikin shafi na ɗari shida da casa'in da biyar wa ma ba da har zuwa abin da zai biyo baya jama'a wannan ƙarashin karatun da ya gabata ne saboda lokaci ya ƙure ba ba a yau za mu tashi a sama inda yake cewa waƙala malam muhammad ibnu khafif ya ce aslul iman asalin imani shi ɗin nan mawhibatun yatawallabu minha af'alul ibad wata baiwa ce wadda ayyukan bayi ke haifuwa daga cikinta wato ku duba asalin imani wata baiwa ce da Allah yake yi wa bawa sai ya iya kudurce shi imani sakamakon wannan imani shine ayyuka suke biyo baya in ga mutum yana sallah alama ce ta yana da imani ga mutum yana azumi ko yana ɗiban dukiyar shi yana bayarwa sadaka ko zakka alama ce ta cewa yana da imani fa yakunu asluhu at-tasdiq wal iqrar dan haka sai zama asalin shi imani kenan gaskata Allah da tabbatar da abin da Allah yake neman a tabbatar wal a'mali da kuma aikata ayyukan da Allah ya ce ayi kun ji asalin imani kenan a samu gaskatawa da me da zuci a samu tabbatarwa da baki sannan a samu aikatarwa da gaɓoɓi wannan shine imani na gaske wa zakara khilafa fi ziyadatil iman ibnu taymiya yace kuma sai malam muhammad ibnu khafif ya ambaci sabanin da malamai suka game da karuwar imani wa nuqsanihi da kuma ainihin raguwar shi wa qala sai shi malam muhammad ibnu khafif yace qauluna mu ahli sunna abin da muke cewa innahu yazidu wa yanqusu imani yana karuwa kuma yana raguwa. na fatan kun fahimta da kyau jama'a ibnu taymiya na ɗibo maganganun malamai ne amma ina son ku gane kamar yadda na faɗi a baya kuma na sha faɗi kashi hudu bisa biyar na maganganun malamai da ibnu taymiya ya ɗibo na ahli sunna to ya ɗibo su ne daga wannan malami muhammad ibnu khafif domin har yanzu da kuma nan gaba muna zami ta jin maganganun da ibnu taymiya zai ɗibo daga wannan malin kuma in ya ɗibo su ba tare da ya musu wani ta'aqibi ba ba zai ci gyaran su daga ƙarshe ba dalili ne akan ya amintu da su wannan yake tabbatar maka da muhammad ibnu khafif tare da cewa a tarihin shi an siffanta shi da cewa sufi ne shi amma kaga sufi ne irin wanda ke sufanci irin na gaskiya domin asalin sufanci dama ba mugun abu bane amma sai aka gurbata shi kuma sai aka ci gaba da kiran shi da wannan sunan na sufanci wannan shine abin da musulmi ba su yarda da shi ba amma kaga sufi irin wannan ba wanda zai kyamar sufanci irin wannan sufanci irin na junaidu ba wanda zai kyamar shi da yake cewa mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnah yace mu mazhabinmu ya taƙaitu ne ƙur'ani da sunna faman lam fadil kitaba wala sunna fala na madhhabana wanda duk bai haddace ya iya ƙur'ani da sunna ba kada ma ya kusance mu ba mu bashi waɗannan su ne sufaye na gaskiya to kun ya ce mu abin da muke faɗi cewa muke imani yana ƙaruwa yana raguwa ya ake imani ke karuwa shine yana karuwa da aikata ayyuka na gari misali a da kullum ka tashi sallah asuba raka'a biyu kake a barka ba ka tsara da komai ana nan sai ka fara yin raka'atul fajiri sannan kana sallah asuba aiki ya karu ko bai karu ba to imani ma ya karu a da kullum ka tashi sai kai kwanciyarka akan gado ba za ka yi ko da wuturi ba ba za ka yi ko da shafa'i da wuturi ba sai ka yi gari yanzu kullum sai ka yi shafa'i da wuturi sannan sai ka kwanta aiki ya ƙaru ko bai ƙaru ba ya ƙaru to imani ma ya ƙaru a da kullum ka tashi za ka yi raka'atar fajiri sannan ka yi asuba ana nan sai ka daina yin raka a fajiri asubar kaɗai kake yin farilla aiki ya rabu ko bai rabu ba ya rabu to imani ya ragu ka ji ma'aunin ahli sunna jama'a kun fahimta da kyau to a nan kuma akwai wata fa'ida kenan mai girma da ya kamata kowa ya tsaya fahimta ashe karuwar aikin nan da ke kara imani da raguwar aikin nan da ke rage imani ba fa wani aiki ne kake karawa wanda babu shi ba a ayyukan da suke wajibai suna nan kana yin su ayyukan da suke sunnoni da mustahabbai da marrubai waɗanda ake kwaɗaitar da kai su ne kawai gari ba ka yi su kuma suna ƙara imani ne suna ƙara ƙarfin shi da hasken shi da yawan shi da nagartar shi to sai ka taƙaitu ga farlai kana nan mumini amma imaninka ya tsaya ne a inda waɗannan ayyuka suka tsaya to daga lokacin da ka ƙara fa to nan ma sai ya karu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau misali wani ya taɓa zuwa da daɗewa ya ce mini da a kusan duk mako sai ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan farar taguwa da fararen kaya kuma sai ya ga annabi din shi da kanshi kuma siffofin da yake faɗi na annabi da kyau da haske siffa ce ta annabi din babu shakka ana nan sai wata rana sai ya ce ni yana yin mafarkin annabi har yanzu amma ya daina gane shi sai dai ga annabi din ya zo sai ga haske daidai kan taguwar amma ga ita tabuwar fara yana ganinta amma baya ganin annabi daidai shi din sai ga haske a lokacin yau fa ya kai wajen shekara sha takwas jama'a sai na ce mishi akwai abin da kake yi na sunna ka rage sai ce kamar me sai na ce mishi ga lokacin da na zo gurin nan na sanka gemun ka wadataccen gemu ne irin na ahlus sunna amma yanzu ka duba duk ka kurbe shi sai ce wallahi ya yarda da wannan magana ta don ba wannan abin ba baya tunanin ya rage wani abu ko kaɗan daga abin da yake na ce to kaji na ɗaya kenan bai wuce wata biyu ba yanzu tun bayan wancan lokacin bai sake barin gemu ya koma yadda yake ba sai zo har makarantar da yake ce muni yanzu ya kasance in ma har ya yi mafarkin sai dai irin a ya ga mafarkin cewa annabi ya zo ya wuce nan yanzu yanzu taguwan ma baya kallo sai na sake ce mishi to dubi yadda gemun ka yake a yanzu daga yadda muka yi waccan magana yake ai saboda bai manta ba ne na ce to kafin cewa Allah yana ka da alheri ne shi yasa yake maka wannan faɗakarwa to kun ga anan misali ne na ɗauko muku da gwargwadon yadda kake riko da sunna da gwargwadon yadda za ka ganin al'amura da gwargwadon yadda kake kula da shari'a da gwargwadon yadda kuma imanin ka yake karuwa jama'a kun fahimta bayan da malam ya kawo wannan a ƙasa sai professor tuwajire ya ce hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'a salafin umma من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم wannan shine mazhabin ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi magabatan wannan al'umma daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka tafi a bisa tafarkin su kuma suka tsaya akan abin da suka tsaya annal imana qaulun bil lisan cewa imani faɗi ne da harshe wato imani sai ka faɗa matukar baka ce la ilaha illallah ba duk yadda zaka ce zuciyarka ta yarda da Allah to har yanzu wannan yardar ba za ta yi amfani ba da haka ina son ku ƙara fahimtar maganar nan akwai kafirai waɗanda zaka gansu suna yin kalmomi kalmomi irin waɗanda zaka ce kamar musulmi ne amma ba su ikrari da kalmar imani ba yanzu ko jiya NTA an nuna wani taro na musulmi da kafirai Reverend Fada ne ya karanta suratul Fatiha tsaf yana son ya nuna ai duk ɗaya ne abu a'a har sai ya dawo ya ce la ilaha illallah sai ya furta don haka imani ana faɗin shi da baki sai ran da ka furta la ilaha illallah in ba ka ba duk kalmomin da za ka faɗi waɗanda za su nuna wai ka yi compromising kamar ka amince a sai ka yi iqrari wa i'tiqadun bil janan sannan kuma tabbatarwa aqida ce cewa ce da ainihin zukata sai zukata sai zuciya ta kudurce zuciya sai ta yadda da la'ilaha ilaha illallah wa amalin bil arkan sannan kuma da aiki da gaɓoɓi su ne a kana sallah a kana azumi da sauran ayyuka na ainihin musulunci au bi ibaratin ukhra ko kuma in an so a faɗi wannan maganar da wata kalmar daban ko da wata jumlar daban ko da wani salon daban sai a ce al'imanu i'tiqadun wa qawlun wa shi imani kudurce shi ake faɗin shi ake da baki kuma aikata shi ake da zuci aw qawlun wa ko kuma a ce shi imani faɗi ake kuma a aikata wal muradu bi zalika to in aka ce qaulun wa amalin ba a faɗi itiqadin ba ko abin da ake nufi shine qaulun qalbi wa amaluhu faɗai da zuci da kuma aiki da zuci wa qaulul misali da kuma faɗi da ainihin harshe wa amalul jawarih da kuma aiki da gaɓoɓi yazidu bi ta'a imani yana ƙaruwa da bin Allah wa yanqusu bil ma'asiya sannan kuma yana raguwa da ainihin aikata saƙon Allah wannan shine abin da ban faɗi ba a ɗazu a ɗazu na faɗi raguwar imani ne ta hanyar rabuwan ayyukan alheri to akwai lokacin da ayyukan alherin ka suna nan ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari ba abin da ka rage amma sai ka je sai ka aikata wani zunubi to shi ma yana sauke imanin ka ya ragu kun ji wannan ƙarin ilimi jama'a mun fahimci wannan da kyau wa ta'atu kulluha dakhilatun fi musammal iman malam yace dukkanin ba'a dukkanin biyayya ga Allah da ma'aiki sun shiga cikin sunan imani Ina fata an gane rawan lalika'i al'imamun lalika'i ya ruwaito bi sanadihi da isnadin sha'anin imamin bukhari wanda ya tike har zuwa ga imamin bukhari annahu qala imamin bukhari ya ce katabtu an alfin na nafarin min al'ulama'i na rubuta fatawoyi daga malamai dubu an fahimta malamai dubu wa ziyada hadda ƙari akan dubu ɗin walam aktub illa amman qala duk wannan fatoyi da na rubuto da ilimi da na rubuto ban ruwaito su ba sai daga malaman da na ji suna faɗin al'imanu qaulun wa amalu imani faɗi ne da baki kuma aiki ne da gaɓoɓi walam aktub amman qala duk waɗanda suka taƙaita maganarsu akan cewa al'imanu ƙaunin imani faɗi ake da baki kawai ban rubuto komai daga gare su na ilimi ba ban rubuto fatoyinsu ban rubuto hadisansu ba ne imam bukhari ke cewa malamai dubu ɗaya da wani abu na rubuto hadisai na ruwaito na karanto fatoyinsu na kawo duniya dukkanin su aqidar su ɗaya cewa imani ana faɗi da baki ne kuma ana kudurcewa da zuci ban taɓa karɓo hadisi ko riwaya ko wata fatawa daga wanda ya kaɗaito akan cewa imani faɗi ake da baki ba kawai wannan magana malam yace imtaha shine alifin da ha ka duba sharha usulis sunna sharhi na littafin da ke da suna sharh usulis sunna na fata an gane na malam lalika idun a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari takwas da tamanin da tara rakami lambar riwaya ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da bakwai wasa haka ibnu hajar ibnu hajar ya inganta wannan riwayar da aka samo daga bukhari wanzurul fath yace ka duba fathul bari mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da bakwai وروى ابن الجوزي مالا عبد الرحمن بن جوزي رويته عن الإمام أحمد daga al ahmad annahu qala imamu ahmad shi ko cewa yi ajma'a sab'una rajulan min tabiina malamai saba'in sun haɗu daga cikin tabi'ai wa a'immatul muslimina wa fuqaha'ul amsar da limaman musulmi kaf da kuma ainihin malaman fiqhu na birni ina fata an gane manya-manyan malaman fiqhu na birane irin suwa irin su al imamu Malik ala anna sunnata allati tufiya alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi a bisa cewa sunnar da manzon Allah ya rasu a kanta fa zakara minha daga ciki sai ya ambaci cewa al-imanu qawlun wa imani faɗi ake da baki kuma ƙudurcewa ake aikatawa ake da gaɓoɗi. ya zibu da ta'a wa yankusu bil ma'asiya yana ainihin wato karuwa da ba'a kuma yana raguwa da sabon Allah wannan maganar kuna so ku natsu da kyau ku fahimta wannan malami ibn jauzi ya ruwaito daga imamu ahmad imamu ahmad yana lissafo aqidin da annabi ya rasu bar musulmi akai ne daga ciki sai ya ce malamai saba'in daga cikin tabi'ai da limaman musulmi da malaman manya-manyan biranen musulunci a wannan lokaci dukkaninsu sun haɗu akan sunnoni da aƙidojin da annabi ya rasu a kai sai imamu ahmad ya ci gaba da lissafinsu daga ciki sai ce sun haɗu akan cewa annabi ya rasu ya bar musulmi akan cewa imani ana faɗi da baki ana aikatawa yana ƙaruwa da bin Allah yana raguwa da saɓon Allah ya ce a duba manakibul imami ahmad littafi ne mai wannan suna darajojin imamu ahmad libnul jauzi na malam abdulrahman dan jauzi shafi na ɗari da arba'in da shida wadda ko ɗari da saba'in da shida na fata an gani eh? ko ba haka bane yawa wata bi as-salafa fi zalika al-khawarij mu'tazila sai malam ce khawarijawa da mu'tazilawa sun bi malaman salaf akan wannan aƙida, fa zahabu sai suka tafi ila annal imana akan cewa eh su ma sun yarda imani eh, i'tiqadun aqida ce ana kudurcewa da zuci wa qaulun sannan magana ce da ake faɗi da baki wa amalin sannan kuma abu ne da ake kudurcewa ake aikatawa lakin sai dai su hawarijawa ku ji jama'a khalafuhum sai sun saba malaman salaf fi ja'al al-iman shay'an wahidan sai suka ce amma imani abu ɗaya ne la yazidu wa la yanqusu baya karuwa baya raguwa wala ya abu kuma babu ba'abi babu a ce wani sashi ya zama wani sashi kawai imani stagnant abu ɗaya ne yaya tun farko kai imani yaya imanin ka yake tun farko misali 20% kake na imani kashi ashirin bisa ɗari ne misali kana da raunin imani to har abada babu wata ibada da za ka yi imanin ka ya ƙaru ka tashi ne da ɗari bisa ɗari e to ba wani saɓon Allah da za ka yi wanda zai rage shi abin da su khawarijawa da mu'tazilawa suka faɗi kenan ba ka sai suka waye gari aqidar malaman salaf dangane da imani ita ce imani ana faɗi ana kudurcewa ana aikatawa khawarij da mu'tazila suka ce sun yarda yana ƙaruwa yana rubuwa sun suka ce ba su yarda ba rashin yarda da wannan bangaren na aqida ko ya rubuta yadda su da waccan domin ka ce ka yadda da la illallah amma gaskiya kai baka yadda da muhammad rasulullahi ba yadda ka da la illallah ba ta da amfani haka wannan Allah ya taimaka malam yake cewa bal idza zala ba'dahu zala kulluhu suka ce in dai har wani shi ya karu to dukan shi bal idza zala ba'dahu in dai har wani shi ya bushe wani bangare na imani ya bushe raguwa kenan ko to suka ce zala kulluhu dukkan shi ma zai bushe in dai ya ragu kaɗan to duka ne zai ragu karuwa ku dama ba su yadda ba raguwar ma ba su yadda ba ita ce suka faɗi wannan ɗin in dai har za a ce zai ragu to shi kenan sai zai ragu gaba da Allah madaukakin sarki ya taimaka malam ya ce amma jumhurul ahnaf amma su tattaruwar mafi yawancin 'yan mazhabin ahnaf aw man yusammauna murji'atul fuqaha ko kuma waɗanda ake kira da malaman fiqhun murji'awa ko murji'awa malaman fiqh su ne su an san su da fiqh ne sai suka ɗauki wata mas'ala ta fiqh sai suka juya ta sai ta koma wajen aƙida haka bari mu ji abin da suke cewa tukuna cewa suke fa zahabu ila anna al-iman i'tiqad wa qawl imani shine a kudurce a faɗi ba sai an aikata ba waɗannan su ne mafi yawancin 'yan mazhabin ahnaf amma ina son kusan hatta abu hanifa ya saba musu tare da cewa suna ɗibo wasu maganganu waɗanda suke ko dai ba su inganta ba ko kuma ma'anarsu ba haka abu hanifa yake nufi ba amma su sai suka saba wa jumhur na ahli sunna tare da cewa imamin mazhabin nasu yana kan abin da ahli sunna suke akai shine imani aqida ce faɗi ne aikatawa ne amma su sai suka tafi akan cewa imani aqida ce faɗi ne da ainihin baki aiki fa sai suka ce ba shi daga cikin imani jama'a ko kun fahimta dan haka ga kana sallah ba dalili ce akan imani ba amma malaman ahlus sunna sun ce sallah aiki ne na imani dan haka ita kanta sallah imani ce shi ƙur'ani yana cewa wa mallahu wa mallahu wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imanin ku ba abin da yake nufi da imanin ku anan shine sallah قال ابن عبد العز الحنفي babban malami ibn عبد العز al-hanafi kun ji yadda malamai ke aiki da aka samu hanafiya sun faɗi wata aƙida wadda suka saba abin da yake daidai ko sai aka ɗauko wani babban malami ba hanafi a ji mai zai ce yace wa zahaba kathirun min ashabina da yawa daga cikin mutanenmu na hanafiya kenan sai suka tafi ila ma zakara hawi zuwa ga abin da fahawi ya faɗi ya ce annahu shi imani al-iqraru bin lisan innahu al bin lisan tabbatar da shi ake yi da harshe wa tasdiqu bil jinan sannan gaskata shi ake yi da gaɓoɓi intaha ina fata an gani kun ga shi kanshi ibnu abul izzi al-hanafi ya yarda shi ba hanafi ne a aƙidance amma sai ce da yawa 'yan mazhabinsu sun tafi akan tabbatar da imani da harshe da kuma gaskata shi daga gabobi intaha ya ce a duba sharhar tahawiyya a mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin da tara a zahiri wannan ta'aliki da tahqiqin turkumani kenan abin nan da yake da suna atturki turki abdullahi turki babban malami wa qala al-maturidi al-imam al-maturidi ko da yazo fi sharh al-fiqh al-akbar a cikin sharhin wani littafi da ake danganta ga abu hanifa da ake kira alfiqhul akbar mun tattauna karatu a baya kai cewa ya famanista ya kana haza wanda biyo ya kinantu ya gamsu da wannan wa aqarra bihi ya kuma ainihin tabbatar da shi fa huwa mu'min to shine mu'mini li'annahu aqada ala sawab domin ya ƙudurci aƙidar da take daidai imana domin shi يتي دومي شي إيماني tabbatar da shi ake da harshe هرشي وتصديق biljanan sannan gaskata shi ake da zuciya fa idza saddaqa bi qalbihi wa aqarra bi lisanihi fa innahu mu'min idan har ya gaskata da zuciyar shi kuma ya tabbatar da harshen shi to shi mu'mini ne intaha bayanin ya tsare da ya dauko daga sharul fiqh akbar an fahimta jama'a na al-maturidi na al-imam al-maturidi a cikin shafi na tara wanzur yace har wa ka duba littafin at-tauhid da abi mansur al-maturidi ne daga shafi na 373 zuwa 381 wannan yana ƙara tabbatar da cewa 'yan hanafiya sun tafi akan ne akan cewa imani yana da gaɓoɓi biyu ne kawai faɗi da baki sai ne sai kuma ainihin itikadi da ainihin wato zuciya ina fata an gani malam zai yake cewa wa zahaba al-kirramiyya ila anna al-iman huwa al-iqrar bil lisan faqat kirramiyya su kuma wasu bangare ne na shi'a su suka ce da baki ne kawai da harshe matukar ka faɗi la ilaha illallah ya isa maka wa zahaba al-jahmiyyah ila anna al-imana jahamawa ku sai suka tafi akan cewa shi imani huwal ma'arifa sanin Allah ai lahi faqat in har ka san Allah kada ya isar wan inda indahum na fi hadhihi al ma'arifa kuma suka ce a wurin su fa mutane dindodo da suke wajen ainihin wannan sanin sanin Allah sanin Allah kawai shine imani kaddaran ka san Allah amma ka kafirce mishi su a wurin su duk da haka tun da dai kafin shi kenan ya isa ga imani wannan aqidar ita ma bata ce malam yace hadhihi usulun nasi hadhihi usul madahibin nasi fi mas'alatil imani ijmalan waɗannan su ne asalin mazhabobi da aƙidodin mutane game da mas'alar imani a dunkule وقد أطال العلماء البحث في هذه المسألة وأفردوا لها المصنفات malamai sun tsawaita rubuce-rubuce da maganganu da bincike dangane da wannan mas'ala ta imani yana ƙaruwa yana raguwa yaya imani faɗi da baki ne cewa da zuci yaya imani aiki ne da gaɓoɓi malam ya ce sun yi rubuce-rubuce sun yi bincike mai tsawo kuma sun rubuta littafai na musamman Unguwar al-ibana libni babba ainihin duba littafin al'ibana ta al'imam ibn batta a juz'i na biyu shafi na 760 zuwa 881 da kuma a littafin as-sunna wallafar alimam abubakar al-khallal a juz'i na ɗaya shafi na 562 wa ma ba'adaha har zuwa abin da ya biyo bayan wannan shafi da kuma sharhi na usul i'tiqadi ahli sunna na lalika'i mujalladi na uku shafi na 809 da shafi na ɗari takwas da talatin da kuma ainihin littafin shi abin nan ɗin na lalika'i a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari takwas da tamanin da biyar har ainihin wato zuwa dubu ɗaya da sha uku da littafin a shari'a lil'ajuri shafi na ɗari da sha ɗaya har zuwa ainihin ɗari da talatin da shida da aqidatu salaf ta sabuni shafi na sittin da bakwai zuwa saba'in da ɗaya da al-i'tiqad min bayhaqi shafi na 79 zuwa 85 da kuma majmu'atul rasail wal masail na Sheikhul Islam a cikin mujalladi na uku shafi na takwas da sharh tahawiyya a cikin mujalladi na biyu shafi na 459 da shafi na 487 da fathul bari mujalladi na ɗaya shafi na 46 zuwa da bakwai da umdatul qari mujalladi na ɗaya shafi na 102 zuwa 111 da littafin at-tamhid na baqillani a cikin shafi na 388 zuwa 390 da littafin al-insaf har wayo na al-imam al-baqillani shafi na 84 zuwa 89 da littafin al-ghunya fi usuluddin shafi na 173 zuwa 175 da littafin usuluddin har wa yau nawa na ainihin wato al-baghdadi a cikin shafi na 252 zuwa 253 da littafin al'usul da walfuro na ibn hazmin a shafi na bakwai eh, takwas zuwa na sha biyar da littafin ma'arijin ubud shafi a eh, mujalladi na biyu shafi na sha bakwai da ainihin wato shafi na ɗari hudu da biyar zuwa ɗari hudu da takwas da littafin lawami'ul anwar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da uku zuwa ɗari hudu da ashirin da shida ƙarshe malam ya ce wa man arada an yi tawassa a fi hadal bab wanda duk ke buƙatar ya faɗaɗa a cikin wannan babi kaga anan ya kawo maka sunayen wasu sai ne waɗanda an ɗan samu wasu babuka da fasalai waɗanda aka tattauna matsala amma an kana son kai bincike akan wannan matsala ta imani sukutun da guda abinda malam yake cewa fal yuraji ma ulifa fi hadha al mawdu' istiqlalan ya koma yayi nazarin abubuwa ko littattafan da aka rubuta akan wannan matsala ita kadai nahwu kitabul iman ibn abi shayba kamar littafin al'iman na ibnu abi shayba da kuma al'iman iman li ina fata an gane waɗannan littattafan yan ƙanana ne a wannan zamanin Nasiruddin al-Albani ya zauna yi ta haƙiƙin su duka kusan shekara hamsin da ta gabata sannan sai littafin al'iman iman ibn manda littafin al'iman na ibn manda da kuma ainihin masailul iman lil qadi abu wannan littafin al'iman din jama'a akwai wani professor munasir fakihi ya zauna ya yi ta hakikin shi a cikin ainihin mujalladi biyu ko kuma juz'ai uku kanana jami'ar islamiyya take buga su tun da dadewa sai littafin al'iman na shekul islam a cikin ainihin wato majmu'ul fatawa yake dan haka yace unzur al-mujallad as min al-fatawa ka duba mujalladi na bakwai na fatawa ibnu taymiya zaka ga wannan littafi yana ciki da kuma ainihin kitabul iman nawa na ainihin li abi umar al-adani libna abi umar al-adani ina fata an gane littafin kitabul iman na ibn taymiya malam nasir din al-albani ya dauka ya hakikin shi da takhrijin shi a takaice haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a musulmi kun ji waɗannan mas'aloli waɗanda dangane da imani kenan da yake muna tafiya tare da zamani ina son kanku yawa idan kar ku tafi wata rana ku samu kanku a wani wuri ku zama ainihin gidadawa abin da yake wajibi a kai shi ne jama'a kowa kan shi idan dangane da matsalolin nan akwai wata babbar matsala da ta taso wannan matsala da ta taso akan malam muhammad nasiru din albani ta taso wannan matsala kuwa ita ce albani ya ainihin wani cassette wanda ƙarshe kasa ɗin ya juye ya mai da shi littafi wato wani almajirin shi ya mai da shi littafi shi kuma yanzu ya ɗan duba ya gyara aka sa littafin hukumu tarike sala hukuncin wanda ya bar sallah wannan littafin a ciki albani ya ainihin abstract ne ya tsunkuro ne ya gutsuro ne daga wani bahasi da ya yi shi mai tsawo a cikin silsilatul ahadis as ko dai mujalladi na ɗaya ko akan shin mutumin da yake musulmi ne amma baya yin sallah amma ya yarda sallah ya zubace ce amma baya yi ina matsayin shi ya kawo manhajojin malamai daga ƙarshe karkata saboda waɗannan nassoshin hadisai da ya kawo daga musnadul imam Ahmad da sunan ibn Majah annabi ya ce a ƙarshen duniya za a zo a samu wasu mutane ga su musulmi ne amma amma ka ce sallah za su ce ba san sallah ba azumi za su ce ba sani ba hajji zakka duk ba sani ba in sun ji ana labarin sallah sai ce to wasu kakannin mu da can mun ji suna labarin wata ibada sallah amma mu ma ba mu taɓa ganin ta ba in sun ji ana maganar hajji sai ce to eh wai da akwai wani gari da ake cewa makka aka zuwa aikin hajji don a wannan lokaci duniyar ta rikice ka'aba ma an rushe ta komai ya lalace to waɗannan mutane abin da ya rage cikinsu shine suna da aqidar la ilaha illallah har sai mai riwayar hadisi ya ce wa malamin shi Huzaifa algafata malam eh ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba hajji la ilaha illallah za ta tsina na musu sai ce tunjihi minan nar za ta tsiratar da su daga wuta to sai malam Nasir bin al-Albani ce kaga ashe rashin sallah rashin zakka rashin amma ka yarda da su sai ne ba ka yi ba kafirci ba ne ba za ka dawwama a wuta sai ce don haka musulmin da ya ƙi yin sallah azumi zakka hajji da waɗannan nasoshin yana nan a musulmi amma fasikin musulmi amma ba za a kafirta shi to ina nasoshin da suke cewa bainar rajuli wa bainar shirk bainar rajuli wa bainar الشرك والكفر ترك الصلاة ومن تركها فقد كفر فكان mutum musulmi da kafirci da shirka shine ainihin sallah da zaran ya bar sallah ya kafirta sai albani ya ce to kun ga yanzu ba dama a ɗauki wannan zahirin hadisin saboda wancan wannan shi yake kira aljam'u bainan nusus wanda haza min da'abi ahli sunna almanhajiyya al'ilmiya kar a ɗauki nasu ƙwaya ɗaya a rabu da wani yanzu ka ce waɗannan mutanen da ba sa sallah kafirai ne saboda wannan hadisin sai a ce gaskiya ne sai a ce to amma kuma ga wasu mutane ba sa sallar kuma ba a kafirta su ba to shi kuma ba za ba ka kenan sai ce to kaga kenan wancan hadisi yana tabbatar da cewa wanda di ya bar sallah a halin ya karyata sallah to ya zama kafin shine abin da hadisin ke hukuntawa wannan hadisin kuma yana cewa wanda ya bar sallah amma ya yarda da farlancinta to yana nan a musulmi mumini sai ce kaga yanzu mun yi aiki da nasoshin gaba da yake zama kun fahimta wannan shi ne abin da yake daidai to amma rashin kwarewa game da wannan ilimin na haɗa nasoshi sai ya sa wasu matasa sai suka kasa fahimtar wannan abin da malam nasiruddin al-albani sai suka koma sai suka ce su sun gamsu da abin da imam ahmad ya tafi akai Imam ahmad ya tafi akan cewa duk wanda ya bar sallah ya kafirta Imam ahmad ya ɗauki waɗannan nasoshin hadisan da ke magana karara me uzurin imam ahmad ne rashin ɗaukar waɗancan hadisai gashi kuma shi rawaito hadisin kaga ba za ka ce bai sauki ba ɗayan dalili guda biyu dalilin farko shi ne ya ruwaito shi yana ganin rashin ingancin shi wannan dalilin mai rauni ne domin hadisan da imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad yana ganin ingancin kafa hujja da su ne yana ganin salahiyar kafa hujja da su ya dace za a iya kafa hujja da su na biyu wanda shine dalili mai kwari Imam ahmad ya yi wa hadisin wata fassara ne daban wadda hakikanin al'amari ba ta bayi zuwa ga cewa in an ɗauko wannan hadisi na kafirta mai barin sallah za su yi karo ba don haka sai Imam ahmad ya ga cewa to nassi akan wannan matsalar guda ɗaya ne shine wanda ya bar sallah ya kafirta don haka sai tafi akan wancan wancan kuma fa sai mai wata fassara daban waɗannan irin bayanan suna nan ibnu taymiya ya su a cikin littafin raf'ul malam anil a'immatil ala a ƙarƙashin wannan jama'a gaskiyar lamari albani da ya tafi akan wannan matsalar ba shi kare bane daga cikin malaman salaf akwai sahabbai da yawa ba shi shi kanshi wanda ya rawaito hadisin Huzaifa ya tafi akan cewa ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba su san hajji ba amma la ilaha illallah za ta kubutar da su daga wuta Ga shi ba sa sannan ba su ma santa ba sannan kuma daga cikin kudamawa akwai imamu malik akwai al'imamu abu hanifa haka al'imamu shafi a bisa ingantacce fatawa ko ɗaya daga cikin fatuwan da aka samu daga gare shi imamu ahmad da shi da wasu malamai su ne suka tafi akan zahirin wannan hadisin amma in ta fahimci cewa wannan hadisin da shi kan shi Imam Ahmad da Ibn Majah suka rawaito cewa ga mutanen nan ba su san sallah ba san azumi ba san zakka ba san hajji ba amma suna da la ilaha illallah a baki da zuci kuma za ta tsiratar da su ranar lahira dalili ne akan mutanen nan ba kafirai bane saboda haka ka da hujja ka ci gaba da ɗaukar fatawar kafirta wanda bai yi sallah ba kai tsaye da hujjar cewa ai ga hadisi sai a ce maka ya kai da wancan da hujjar cewa ai imamu ahmad ma wannan fatawa ya dauka to kai sai aka samu wani matashi jama'a sai ya ce to kun ga wannan fatawar da albani ya dauka to murji'anci ne don haka albani ba murji'e ne ya tado da wannan rigimar yau kamar shekara goma sha da albani zai rasu cewa albani ba murji'e ne ya tafi a kan aƙidar da murji'awan ahnaf suke a kai ne don haka yana daga cikin murji'atul fuqaha waɗanda muka yi magana to yaya aƙidar murji'atul fuqaha take ita ce imani in dai ka faɗa da baƙi ka ƙudurce da zuci to ko baka aikata ba sai wannan matashi yake cewa domin tun da albani yace sallah azumi zakka hajji in mutum ya basu bai kafirta ba to kenan albani na nufi in na faɗi la ilaha illallah idan na kudurce ta ko da ban yi aiki ba ta isar kenan ya yi zalunci a wajen fassara maganganun albani domin abubuwa ne guda biyu mabambanta amma suna da kama da juna kamar su ita ce a murji murji'atul fuqaha suna cewa duk wanda ya kudurce da baki ya faɗa ya isar ko bai yi aiki ba Ka kaji aqidar murji'atul fuqaha ya kudurce da zuci ya faɗa da baki ko bai yi aiki ba shi ko anan albani ba wannan matsalar ya tunkaro ba cewa yayi in baka yi sallah ba amma ka yadda da sallah a zuciyarka wajibi ce kuma ka yi ikirari da bakinka kana nan a matsayinka na musulmi ba za a kafirta ka ba kuma ba za a ce za ka dawwama a wuta ba matsalolin in kuka dube su za ku ga sun yi kama amma ba irin su ya ba wannan na daga cikin abin da ake kira al-ashbah wan abubuwan da suka kama da juna kuma in ka dube su sai ka ga kamar irin su daya amma ba irin su ba domin shi kanshi albani yana inkarin wannan mazhabin ai Ba shi in ka ga yayi wata fatawa a iya fahimtar ka ga ta yi daidai da wannan mazhabin to sai ka ce a'a ba wannan mazhabin yake nufi ba sai a tsaya a binciki gaskiyar mu yake nufi kuma me ma ya kai shi wannan magana abin da ya kai shi wannan magana jama'a shine samun wannan hadisi na musnadul imam ahmad da sunan ibn majah ina son ku kiyaye da babu wannan hadisin babu wani su dalilai da ya hujja da su da sai tsayu a zahirin wancan hadisi cewa wanda ya bar sallah ya kafirta ya zama mushriki amma a matsayin shi na malamin hadisi wannan hadisin ya inganta da ke kafirta wanda ya bar sallah sannan wannan hadisi ya inganta wanda ke cewa wanda ya bar sallah bai zama kafiri ba yanzu a matsayin shi na malamin hadisi kana ji zai karkata kawai ya ɗauki ɗaya jefar da ɗaya shi ne sai ya aikin da su malaman hadisin suka gada shi ne aljam'u bainan nusus to ne sai yayi tunda wannan hadisin na cewa ya kafirta wannan a takaice na cewa ne bai kafirta da wata ƙabiya wadda muka fara ainihin bincike a kanta mai matuƙar muhimmanci wanda nace a wannan zamani malam nasiru al albani yana daga cikin malaman sunna malaman aqida malaman hadisi amma abin da kai ce sai aka samu wasu ɗan bana bakwai kawai sakamakon asalin wannan mas'alar wadda da shi ta waye gari ta zama littafi hukum tarikin sala lil imami lil allamati al imam al muhaddis al hammam الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 20 400 وألف هجرية غاشي قدم أقام على نشرها علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري طبعة جديدة منقحة ومزيدة المكتبة الإسلامية عمان الأردن لما بتاعتهم أفضل مسألة في أشكال التافه سلسلة آه، الصحيحة دنجندا mutumin da ya bar sallah mun tattauna matsalar to abin da ya faru kamar yadda nace sai aka samu wasu matasa waɗanda kai sai suka ɗauki wannan matsalar wadda take ƙuntatacciya ce a yadda take cewar wanda ya bar sallah da gangan ya zama ainihin kafiri ka hadisai sun tabbata akan haka amma kuma ga wani hadisi ya bayyana wanda ya bar sallah da gangan bai zama kafiri ba to sai malamin ya kokarin ta waɗannan hadisai da nufin cewa wancan na maganar wanda ya inkarinta wannan kuma na maganar wanda ya amintu da wajabcinta don mun yi bayanai a farko farkon wannan kasar koma baya ka saurara insha Allah ta'ala wannan matsalar ta girma a duniya jama'a na so in tattaro mana littattafai da malamai suka yi rubuce-rubuce tsakanin waɗanda suke raddi kan waɗanda suka taɓa albani da wannan zargi na cewa murji'i ne da kuma waɗanda a jimillance suka yi amfani da wannan damar sai suka koma ainihin suna zargin shi akan wasu abubuwa masu ɗimbin yawa amma littattafai ƙwaya biyu ne kawai na zaƙulo mana har sai zuwa wata munasabar insha Allahu ta'ala sakamakon tasowar wannan matsalar داشي الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد داشي رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الماجستير بتقدير امتياز تأليف أبي عبد الرحمن محمد سرور شعبان wannan littafin yana magana ne تفلسن tafarkin da في yake bi في مسألة لنا عقيده yana ɗaya daga cikin littattafan da suka tattauna waɗannan matsaloli dangane da manhajiyar shi wannan malami akan aƙida ta ahli sunna sannan ga wani al'imanu inda salaf wa alaƙatihi bil amal wa kashfi shubahatil mu'asiri muhammad ibn mahmud al-khubayr gashi nan waɗannan littattafai dukkanin su sakamakon taso wannan matsala ne to littattafai ne jama'a sun kai ɗari aka rubuta tsakanin ƙanana da manya kama kaga wannan mujallabi biyu ne wannan gashi kun sun fi mu mujallabi nan cikin tarin littattafai da muka fito da su da muka yi tarihin albani da zamu fara karatun littafin ahkamul jana'iz suna nan zankame ire-iren waɗannan littattafai wannan sharrin an dade ana yi malaman hadisi irin shi kamar da na fara ishara a jiya gashi har wata munasaba ta sa in fara gaya muku kafin lokacin da zan yi cikakken bayanin wannan malam ahmad ibn yahya an-najmi ya rubuta wannan littafi ya sanya mishi al-fath rabbani fi difa'i an shaykh muhammad nasir din al-albani ya rubuta wannan littafin ne domin rabbi ga wani ainihin doktor mai suna ainihin Musa Adwaish wanda ya ainihin rubuta wani littafi yana da cewa albani yana da aƙida ta takfir yana kuma ingiza matasa zuwa ga tafjirat ya sanya wa littafin mina takfiri ila tafjir daga aƙidar kafirtarwa zuwa ga sanya matasa buga bab gashi wannan malamin ya zauna ya rabbi akan haka a ƙarshen littafin sai ya cike da maganganu guda biyu waɗanda na fara ishara a kansu daga manyan malamai malam bin baz da malam usaimin a inda ainihin wato aka ɗauko maganganunsu malam muhammad ibrahim shaibani da ya zai rubuta wani littafi wanda ya sanya wa littafin hayatul albani ya je wurin bin baz yana neman shawarar bin ba ga littafi zai rubuta a kan tarihin rayuwa albani ne bin ba zai faɗi dangane da malam muhammad nasiruddin al-albani gashi bayan da bin ba zai ce salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa ba'd sai ce ya muhibb karim wasala وصل وصلكم bi huda. وفهمت ما تضمنه من عزمكم على كتابة ترجمة موسعة لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني ورغبتكم في كتابة رأينا في فضيلته ونفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة جمع من ce ya النصري wannan masoyi wasiƙarka مني تائس الله إسر بكي دشريش na kuma fahimci abin da wannan saƙo naka yake ɗauke da shi na cewar za ka rubuta wadataccen tarihi ne akan malam nasiru jinil albani kake neman menene zan faɗi game da shi Ya ce a ƙashin gaskiya ina mai fa'idan da kai cewa ka ga wannan malami albani sananne ne a wurinmu da kyakkyawar aƙida wasu saura kuma yana da tafiya ingantacciya ومواصلة الدعوة إلى الله مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع لكم إرم قاضيك وانديك أبن يبعواني وجنباير بمهمنتي جمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ta hanyar bayyana ingantattu daga masu rauni daga waɗanda suke na ƙarya ne وما كتبه في ذلك في الكتابات الواسعة كله عمل مشكور ونافع للمسلمين littattafai da ya rubuta kuma baki ɗayan littattafai ne waɗanda suke abin yabawa ne ko masu amfanar da musulmi don haka nas'alullah an yi ba'isa masubatahu muna roƙon Allah ya ninka mai lada wa yu'inuhu ala muwasalati asiyar siyar ko asayir sayr fi hadha sabil Allah kuma ya ci gaba da taimaka mishi wajen ci gaba da ainihin irin wannan salon tafiya wa an yi juhudahu bin najahi wat tawfiq kuma Allah maɗaukakin sarki ya kewaye wannan kwazo nashi da ba da nasara da kuma dacewa ila na qala hadhihi shahada wa tazkiya min mufti amil mamlaka رحمه الله albani rahimahullah bi annahu بأنه حسن العقيدة aqida wa وحسن السيرة malam yace wannan shaida ce daga bin ba sai kuma usaimin وسمين كوتشي فالذي عرفته عن محدث الشام فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل والسنة ومحاربة البدع يتي سمن جميع ألباني ضد كسمن يطنك أن قرد جسكي أما متن متكر قطعين سنة da kuma ainihin yaƙi da bid'a wa sawa'un kanat fil aqida am fil amal wannan sunna ta shafi aqida ne ko ta shafi wani aiki amma min khilal qira'ati li mu'allafatihi faqad araftu anhu zalika amma dangane da karatun da na rintsa wa littattafan shi kan na san shi akan haka sosai wa annahu ala ilmin ala ilmin jummin fil hadisi riwayatan wa diraya sannan kuma yana da ilimi mai yawa dangane da ainihin sanin hadisai da kuma iya kalikancinsu wa anna Allah ta'ala kad nafa'a bima katabahu kaseeran min an-nas min haythu al kuma Allah ya amfanar da mutane da yawa biltafan da ya rubuta a ilmance wa min haythu al-minhaj haka kuma ta wajen tafarki wa littija da kuma jagoranci da ya mutane ila ilmin hadith zuwa ga ilmin hadisi wa hadhihi samaratun kabira lil muslimina wannan riba ce mai girma ga musulmi walillahi alhamd wannan ainihin godiya godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a takaice da haka ya cike wannan littafin jama'a to wannan fa ka je ka karanta wannan littafi hayatul albani na malam Muhammad Ibrahim Shaibani mujalladi biyu ne sannan za ka san irin waɗannan kalmomin da suka faɗi amma duk da haka aka samu wannan Musa Duwaish yake cewa fatoyin su albani su ne suka sa matasan nan suka tashi suna kafarta mutane har ya koma yana cewa wai albani yana ɗauko abubuwa ne na manhajiyar shi daga sai da kutub irin wannan zargin ga sunan wasu yara a nan kaduna wai su yan salafiya wai su ne yan salafiya irin wannan zargin da sun da zargi suke mini ina fata an gane amma lokacin da aka zo ana son a bayyana aƙidar salafiyar da irin waɗannan hayaniyar suka taso kuma duk wani da sun ɓoye dukkan su sun ɓoye wato za su iya cewa wani ba daidai bane wani ba daidai bane to amma ku zo inda za a shiga ma'arka ga inda za a shiga dabar gyara a lokacin sai kowannen su ya ɓoye dukkan su kowa ya ɓoye ina fata an gane duk wannan ya faru ne sakamakon an bar matasan nan ba a yi abin da ya kamata a yi ba lokacin da ya kamata Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye da haka jama'a kun ji ƙarshen tattaunawar da zamu a matuƙar takaita dangane da wannan matsala za mu koma cikin karatun ainihin littafi insha Allah kala sai ibn taymiya ce muhammad ibn khafif yace ce sun makama ikhtilaf fil qur'an sannan sai kuma saɓani game da alƙur'ani makhlukun aw ghairu makhluk. shin ƙur'ani halitta ne كوك وبا هلتا بني فقولنا في مجنة دنيك فأي موت محمد ابن خفيف مجنة دكنا نيك فأي أمتين أهل السنة وقول أئمتنا كما مجنة دنينا نيك فأي إن القرآن كلام الله القرآن مجنة الله غير مخلوق با خلق تاش أكي وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما كما شيء من القرآن صفة daga cikin sifofin Allah don haka tun farko Allah ne ya fara faɗin shi shine minhu bada'a daga wurin Allah ya fara tahowa qaulan a matsayin magana wa ilaihi ya'udu kuma zuwa ga Allah zai koma hukuman a hukunce za mu ji fassara waɗannan maganganu ga shi a ƙasa yake cewa هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عموما wannan ita ce aƙida da manhajin ahlus sunna game da dukkanin magana Allah dukkanin magana Allah a gaba ɗayanta haka ya kamata ka faɗi ka ce innahu sifatun غير مخلوق وإنه صفة صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما ثم جنا الله جبادا وفي القرآن خصوصا كما وانا إتتي أكيد أهل السنة جمد أيمين القرآن جمسمى وهي مسألة اضطربت فيها الآراء إتي أما إتي وانا مسألة ودع رأيي سكي قوي أما دمنا تنكسا kuma yadda za ka zo ka ji tarihin a yau ba inda ra'ayoyi suka yi karu. daga annabi da sahabbai da tabi'ai magana ɗaya ce ƙarshen zamanin tabi'ai ne aka samu wasu zindiƙai ɗan kwangila na kafirai su zo su rikida addinin musulunci suka zo da wannan aƙida ta cewa ƙur'ani ba magana Allah ba ne kuma bai fare daga wurin Allah a matsayin magana ba daga lauhul mahfuz ne ba. suka yi ta maganganu waɗanda malam yake siffanta su da iftaraba an samu iftirabi an samu karo an samu ainihin buguwar ra'ayi malam da Allah je kakai yi yaran can magana ba kai ba malam ina fata an gani sakamakon wannan su malam yake hukunta maganar da cewa akwai iftirabi wato sakamakon abin da ya faru daga baya amma a farko babu wani istirabi qur'ani magana Allah ne daga wurin Allah yake kuma wurin Allah zai koma shikenan ina fata an gane Allah ya kiyaye bana yake cewa waqtalafa an-nasu bi hashiya an wa ahzaba kuma sakamakon wannan mas'ala ta cewa qur'ani magana Allah ce ko ba magana Allah ba mutane suka saba suka zama kungiyoyi da kuma jama'a daban-daban وعلى إثر ذلك حدثت فتنة خلق القرآن hakan na faruwa sai kuma fitina ta taso ta ainihin halkul ƙur'an wato shin ƙur'ani magana Allah ne ko ba magana Allah ba sai aka ta sabani sai aka ta sabani to daga nan sai abu ya zama fitina fitina shine wani ya ce ƙur'ani ba magana Allah bane eh to a kashe shi ya ce magana Allah ne to a kashe shi kenan sai kuma musulmi suka rikici bayan sabani na fata an gane وأول من اشتهر عنه القول بهذا هو الجهم bin safwan mutum farko da ya fara shahara wannan magana magana ta shahara a hannun shi shine ainihin aljaham dan safwan fi akhir asr tabi'i a ƙarshen zamanin tabi'ai thumma tawalla kibra hadhihi al-mas'ala bishr ibn al-muraisi sannan sai bishir ɗan giyas almuraisi ya ɗauki nauyi mafi girma na ainihin wato yaɗa wannan ainihin fitina hamama liwa'aha ya ɗauki tutar yaɗa wannan aqida ta cewa qur'ani ba magana Allah ba ce kuma ya je ya makale a gindin masu sarauta wamtahana ko wamtuhina bi sababi hal a'immatu wal ulama malamai da limamai suka shiga cikin fitina da bala'i sakamakonta ala ra'asihim al-imam Ahmad ibn Hanbal imam Ahmad ibn Hanbal shine sama da duk wani malami da ya sha wahala a kan wannan mas'ala wa uhiya fihi aka cutar da shi game da ita wa tuliya aka jarabce shi bala'an hasana kyakkyawan bala'i domin da ƙarshe ba da baya ba amma kaga imam Shafi'i sai ya ba da baya sai kasa jurewa ba wai ya koya aƙidar ba ne amma bai iya kafewa ba to matsalar ita ce idan al'amari ya taso wanda zai ɓata aƙida idan ba a samu guda ɗaya da ya kafe ba in kowa tsoro ya sa ya ji tsoro ya ja baki ya shiru kenan matsalar za ta yaɗu amma dole wani ya sadaukar da rayuwar shi da ran shi da mutuncin shi da komai shi ya tsaye kare wannan matsalar imamu ahmad shi kaɗai ya haka su imamu shafi'i komawa da baya suka yi da aka ɗan ƙwanƙwashe su suka tsorata sai suka ja baki suka yi suka janye alƙalamin su imamu ahmad kuwa yana kurkuku rubuce-rubuce sai da ya tabbatar da mas'alar ya tabbata Allah Allah ya tabbatar da shi ya nasara bihi sunnata wa ahlaha Allah ya taimaki sunna da ainihin wato imamu ahmad da kuma ainihin ahlus sunna din wa waqafa fi wujuhil ya tsayu ya fuskanci ainihin wato yan bid'a sabdan mani'an ya ainihin wato tsaya musu ya toshe su toshewa wadda ta zama ta biya bukata akwai sabbin da ya zama ba mani ba akwai toshewar da ba ta zama ba ta da amfani na fata an gane ba ta da amfani amma shi toshewar da imamu ahmad ya yi ya yi ta ne wadda ta yi amfani kwarai da gaske wa ikhtilafun nasu fi mas'alati alqur'ani yarji'u ila ikhtilafihim fi sifati kalamillah asalin saɓanin da mutane suke game da mas'ala cewa ƙur'ani maganin Allah ne ko ba maganar Allah ba wannan saɓanin na komawa game da siffar maganar Allah wa ilaika usulu mazahibihim ijmalan amma malam yace a dunkule ga asalin ra'ayoyin waɗannan mutane wa ma khalafu fihi ahlus sunna wal jama'a sannan ga kuma abubuwan da a ciki suka a ahli sunna da sauran jama'a musulmi awwalan mutane na farko da suke magana dangane da mas'ala ta khalqul qur'an madhhabul jahmiya wal mu'tazila madhhabin jahmawa da mu'tazilawa qalu su cewa suka yi innahu makhluqun qur'ani ba maganan Allah ba ne halitta shi akai khalaqahu Allah munfasilan anhu Allah ya halicci shi alqur'ani ne yare daga ainihin zatin shi kun ji da su wa haula'i hum alladhina jara bainahum wa bain ahli sunna sawalat wa jawlat fi mas'alati khalqi alqur'an wadannan su ne ainihin wato aka yi ta samun zama da kuma ainihin tattaunawa kai da komowa tsakanin su da ahli sunna game da matsalar qur'ani halitta ne ko ba halitta ba wambara lahum ahlul haqq sannan mutanen da suka tsaya wa gaskiya suka tunkare su wa aqadu lahum al-abwab wal fusul suka ainihin kulla musu babuka da fasulla a cikin littattafai wa afradu fi radd alaihim kutuban suka kuma ware littattafai na musamman domin ainihin yi musu raddi wa musannafatin mustaqilla da kuma littattafai ainihin na musamman ina fata an gane kun ji na farko jama'a ثانيا نبي مذهب الفلاسفة مذهب philosophers waɗanda su gaba ɗaya suna ainihin dogara da tunani ne da ya musu suka cewa suka yi annahu faidun shi alƙur'ani wata kwararowa ce saba min al'aqal ala nufusi wanda ainihin wato saboda kaifin hankali yake kwararuwa a wasu zukata masu tsarki don haka asali ba na magana wahayi ba ne don su falasifa da su yadda da Allah ba wato kawai wani abu ne ya kwararu a wasu kyawawan zukata sai aka je suna karanta don haka matsayin ƙur'ani kenan kai, matsayin ko magana Allah kenan maganar wahayi bata taso ba maganar Allah bata taso ba maganar daga sanadi bata taso ba kawai wani ne wanda yake da kyakkyawar zuciya tas da kyakkyawan tunani kawai daga cikin kaifin hankalin shi ne abin ya malalu cikin zukatan shi kawai sai rinka karantawa iyaka alqur'ani kenan a wurin falasifa na uku, أنه معنى واحدا أنه معنى واحد قائم بذات الله kace qur'ani ƙur'ani wata ma'ana ce guda ɗaya wadda ta tsayi da zatin Allah wannan magana take nufi wa huwa al-amru wa nahyi wal khawb wal khabar wal istikhbar in ubbira anhu bil arabiyya kana qur'ana wa in ubbira anhu bil ibraniyya kana tawratan wa hadha madhhab al kala'a ku kullabiyya wa man wafaqahu min al ashaira suka ce ko e bari dawo bari dawo sai yake cewa annahu ma'anan wahidun qa'imun bi zatillah shi alqur'ani wata ma'ana ce wato wata siffa ce tsayayya tare da zatin Allah wato wata siffa ce wadda take tare da zatin Allah wa huwa al-amru shi al-qur'ani umarni hanni wani wurin a ce yi wani wurin a ce bari wal khabar qur'ani ko labarai wal istighfar da kuma neman labarai in ubbira anhu bil arabiyya kana qur'ana idan wannan maganar ta Allah idan wannan maganar ta Allah kenan yanzu asalatan ya fara magana ne dangane da maganar Allah mece ce maganar Allah to maganar Allah wata siffa ce wadda tsayayya ce da zatin Allah wato tana tsayuwa ne da gargadon yadda zatin Allah ya tsayu umarni ne da han labari ne da neman labari to wannan magana ta Allah idan an zo ana yin ta da larabci to kama qur'ani sai ta zama qur'ani wa in ubira anhu bil ibra ko bil ibriya idan ko da yaran ibriyanci ne yaran annabi Musa to kana tauratan to sai zama at-taura ce kenan an fahimta jama'a malamin cewa haza mazhabul kullabiyya wannan mazhabin kullabawa ne wasu nau'i ne daga cikin ainihin asha'ira wa man wafaqahum da waɗanda suka dace da su min al asha'ira kullabiyya maturidiyya asha'ira kusan duk tafiyar su ɗaya to wannan su kuma aqida su kenan wato magana Allah siffa Allah ce da take tare da Allah a cikinta akwai umarni akwai hani akwai labarai a ciki akwai kuma neman labarai idan wannan maganar ta zo da larabci to sunanta ƙur'ani in ta zo da yaren ibriya to sunanta attaura su ƙur'ani kenan a wurinsu ina fata an gane malam ke cewa rabi'an na hudu manhajar kirramiyya su kuma kirramawa su kuma wani ne na 'yan shi'a suka ce annahu hurufun wa aswatun ƙur'ani haruffa ne da wasu miliyoyi muta'alliqun bi mashi'atillah wanda yake da alaƙa da san Allah qa'imun bi zatihi wanda yake tsayayye ne da kanshi wa huwa hadithun ba'da an lam yakun faran ne domin da babu shi fatakallama lahu jiha. sai Allah ya magana da waɗannan haruffa da waɗannan saututtuka ba'da an lam yakun mutakallaman ko mutakalliman bayan da Allah bai magana da shi ba dan haka kenan ka ga abin da suke cewa kamar yadda gashi nan magana karara wa huwa hadithun daga baya ya samu sai kuma Allah ya ɗauke shi sai magana da shi خامسا نبير مذهب ahli وحدة wujud sai مذهب masu وحدة wujud وهو أن كل كلام kalamin الوجود هو كلام الله تعالى suka cewa suka bi ta magana a duniyar nan to magana Allah ce nazmuhu wa nasru in waƙe ne magana Allah ce in ma zube ne magana Allah ce wato magana da take zube ita ce magana da ba waƙe ba haqquhu wa batiluhu ta gaskiyarta da ta banzarta sihruhu wa kufruhu sihirinta da kafircinta duk inda ta ji magana to kawai magana Allah ce don haka in ka ji akuya ta ce me to wannan ma magana Allah ce in ka ji karfe ya faɗi duk wani abu da ka ji dai kawai to komai ma magana Allah ce na fata an gane wa qarrabba al-a'immatu ala jami'i hadhihi al-aqwal mala yace haƙiƙa limamin musulunci sun tunkuɗe duk waɗannan maganganu sun yi musu raddi wa abtaluha min wujuhin muta'addida kuma suka ɓata su ta fuskoki masu yawa laysa hadha majalu munaqashatiha wa raddiha wannan wurin ba wuri ne na a tsaya a tattauna su ba allo a raddin su wa innamal qasdu al-ishara ila man khalafa ahli sunna sunnah fi zalika kawai abin nufi a wannan wurin shi ne nuni da waɗanda ko nuni game da waɗanda suka saɓa wa ahli sunna game da ƙur'ani ومن أراد التوسع فلينظر شرح أصول السنة wanda yake neman ya ainihin wato faɗaɗa bincike ya koma sharh usulus sunna mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sha shida zuwa ɗari uku da sittin da tara da mujalladin biyu shafi na 378 zuwa 385 da kuma ar-raddu ala al-jahmiya na Imam Ahmad shafi na 114 da 126 da 145 da ar-raddu ala al-jahmiya na al-Imam ad-Darimi shafi na 159 zuwa 170 da littafin at-tauhid na Ibn Khuzaimah mujalladi na 1 shafi na 404 zuwa 405 littafin ash na azurri shafi na 75 zuwa da aqidatu salaf ta al-imam as-sabuni shafi na bakwai zuwa na sha hudu da al-i'tiqad na al-imam al-bayhaqi shafi na talatin da biyu zuwa arba'in da littafin at-tamhid na al-imam al-baqillani shafi na ɗari biyu da sittin da takwas zuwa ɗari biyu da tamanin da uku da al-majmu' al-fatawa al-kubra ta ibn taymiyyah mujalladi na sha biyu shafi na talatin da biyar zuwa arba'in da shafi na ɗari da sittin da biyu da kuma shafi na ɗari biyu da talatin da hudu da kuma mujallabi na uku shafi na ɗari da saba'in da hudu zuwa ɗari da saba'in da shida da majmu'atul rasail al-muniriya da ta ibnu taymiya mujalladi na biyu wato tattarawar malam munir agha mujallabi na biyu shafi na ɗari da tamanin da hudu da muktasar as-sawa'iq juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai zuwa ɗari uku da talatin da biyu da sharhin ainihin tahawiyya mujallabi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyu zuwa ɗari biyu da shida littafin al-i'tiqad na ala ad-din ibn al-attar al-majr an-nawawi kenan shafi na 35 zuwa 48 da kuma littafin ma'arij al-qubul ko ma'arij al-qubul a mujalladi na daya shafi na 230 zuwa 253 wanzur kitab khalqi af'al al-ibad al-bukhari kabila ainihin wato littafin khalqu af'al al-ibad na al-imam al-bukhari da kuma littafin al'aqidatu salafiyya fi kalami rabbil bariya na judai da littafin ar-radd ala man yaqulu bi khalqi al-qur'an na ahmad sulaiman an-najjar tahqiq ar-rida idris amma qaulul musannif to kun ji littattafan da zaka duba dan ka samu sharhi da dogon bayani maganar da ibnu taymiya wanda ya dauko ta daga malam muhammad ibnu khafif cewa dinnan minhu bada'a wa ilayhi ya'udu me ma'anarta ce fa ma'ana qawlihi minhu bada'a ay huwa almutakallimu bihi Allah shi ya magana da alqur'ani walam yabtadi min ghairihi ba daga wani shi fara ba ba wani ne magana da qur'ani sannan Allah ya dauka ba Allah shi da kanshi ya fara furta shi ba a fada jin shi wurin wani ba na fata an gane kamar yanzu umul jahmiyatu wal mu'tazila kamar yadda jahmawa da mu'tazilawa suke kudunta cewa annahu khuliqa fil hawa an halicci ƙur'ani ne sai aka sake shi a ifta walam yabtadi min ghairihi ko haka ne aw bada'a min inda ghairihi ko kuma daga wurin wani ne wani ne ya fara faɗe sannan Allah ya ɗauka ko kuma asali an halice shi ne sai aka saka ya iska kawai وكذا الأشاعرة هكذا ما تمد أشعرية كيف فإذا حيث زعموا أن القرآن مبدوء من اللوح masu. Eh, mabdu'un minhu ko mabda'uhu mabda'uhu min al-lawhil mahfuz yayin da su kuma suka riya cewa qur'ani ya fara ni daga lawhil mahfuz wa qad akhadha ko akhadahu jibril min al-lawhil jibril ne ya dauko shi daga lawhil mahfuz لهذا قال الإمام ابن القيم في معرض حديثه على مذهب الأشاعرة في كلام الله don haka ibn al-qayyim da ya zo cikin zantuttukan da yake yi a cikin waƙen shi ke kenan jama'a yanzu kun ga wannan littafi yana da cikin littafin da ahli sunna ya kamata su haddace waɗannan matasan kamata ya ga sunan za gani yara ne yan shekara sha ɗaya a makka suna ƙwallo sun haddace nuniya malaman malamanmu da muka dogara da su a najeriya na ahli sunna an ka tambaye su ma ba su ma taɓa sanin littafin ya ma a gyara wannan matsalar su ne waɗannan matasan dole ne a zaunar da su yanzu in dai ku ɗaliban ahli suna ne to ku karatu amma wallahi in ba haka ba boko haram ko to kaɗan ne Allah sai sun dawo sun ce Qur'ani haram don waɗannan da suka faɗi ina son ku gane waɗannan masu wannan iskanci wasu a gaban tabi'ai suka zauna suka yi karatu duk inda ake sakaci aka bar matasa ba a shagaltar da su da ilimi ba wallahi boko haram ma mai sauki ne don boko haram in ka faɗe ta kana da hujjojin da zaka dawo ka ce ku dubi kaza ku dubi kaza ku dubi kaza ka iya kama kan jahilai amma abin da suka zo suka taru gaban kaɗin in baka tsaya ka abin nan ka shagaltar da su ba sai sun haramta su waɗannan matasan ne suke cewa cewa ce karatu karatun banza an daɗe ana karatu ba a yi gyara ba karatun banza ba haka suke cewa ba a tashi kawai a yi jihadi yanzu a aiki karatun banza karatun nan kenan ko da qur'ani aka buɗe za a karanta za ce kai da Allah kuma rabu da mu an daɗe ana yi ba a yi canji ba ko kun fahimta jama'a gashi nan ibn al-qayyim yake cewa wa takawafat ukhra wa qalat innahu نقل من اللوح الرفيع الشام فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان يتي وتكايست أخرى يتي وتقير كما سيتلالاتي وقالت تتي إنه نقل من اللوح الرفيع الشام قرآني أن أوكوش نيدا لوه وان لوه المعفوظ الرفيع الشام wanda yake da maɗaukacin sha'ani sallauhu mabda'uhu suka ce lauhul mahfuz nan ne farkon ƙur'ani wa rabbul lauhi qad anshahu sai shi ibn al-qayyim yake cewa wasu kuma suka ce ubangijin al'arshi shine ainihin wato ya fare shi anshahu anan kamar can ne da yake shani sha'ani nan kuma an shahu ay an sha'ahu khalqan fihi za hadasani wasu kuma suka ce a shi ubangijin lauhul mahfuz ne ya kirkiri halittar shi ya mai da shi wanda ike fararre na fata an gane sai da ya zama jama'a kusan duk wani sharhi da aka yi wa nuniyan nan ta ibn qayyim wallahi a makarantar nan muna da shi a likitafai. da kuma daga shekara ashirin da ta gabata duk inda aka karanta nuniya a ƙasar saudi arabia aka ɗauke ta a kafar jama'a sai da na je masallacin annabi suka kwafo mana ita a external hard disk saboda mai a zo a taru a karanci abin nan a gan mene malaman nan suka rubuta amma matasan nan ce ba su da lokaci kuma sai a kyale su babu wani alheri na fata an gane malai yace wa ilaihi ya udu ma'anar wa ilaihi udu kuma ay yurfa'u zuwa ga ainihin alqur'ani za a zuwa ga Allah za a dauke alqur'ani wa yusra a tafi da shi fi akhir zaman a ƙarshen zamani min al-masahif da takaddu da aka rubuta wa suduru da kuma kiraza fala yabqa fi sadri minhu kalima sai a waye gari babu ko kalma ɗaya da za ta rage a kirjin kowa wala fil mushaf minhu harf ba zai rage ko harafi kwaya ɗaya na ainihin wato alkur'ani a rubuce a takarda ba an ibn mas'udin daga sahabi ibn mas'udin radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yadda yace la yusriyanna ala alqur'ani zata layla dare daya za a ji a tafi da alqur'ani wala yutraku ayatin fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufa ba za a bar aya ko da kwaya ɗaya a takarda ko kuma a zuciyar wani ba sai an ɗauke ta rawahu ad-darimi al-imam ad-darimi ya rawaito wannan a juz'i na biyu shafi na 438 وروى نحوا من هذا مرفوعا ابن ماجه ابن ماجه ما رويته makamancin wannan shine wanda nake faɗa muku jiya a cikin mujalladi na biyu lamba hadisi ko shafi ta 1344 a shafi kenan lamba ta dubu hudu da arba'in da takwas kitabul fitan babu zahabul qur'ani wal ilm babin da ke bayani akan ainihin wato tafiya alqur'ani da ilimi wannan hadisin ne yake ainihin cewa za a tafi da alqur'ani a dare daya za a waye gari jahilci yayi yawa mutane ba su san komai game da sallah game da azumi game da zakka game da hajji ba shine hadisin da ne ishara a baya والدار مدار ما ساكر ويتون حديث أجيب إن جيو شافي من أليه إذا ثلاثين تقص كتاب فضائل القرآن باب في تعاهد القرآن باب بكباني أكن أتتل قرآن النام ينزع وايد اليوترم باش انظر الفتاوى كتب فتاوى تأين ابن تيمية مجلدين أكو شافي من أليه بسبعين دهدو زوا أليه بسبعين دبيار دكما شرح النونية للدكتور محمد خليل حراس a cikin ainihin mujallabi na ɗaya shafi na ɗari da ainihin wato takwas akwai sharhin malam yunus shine fi shahara wani ɗan kudancin saudiya shine kusan sharhin da ya fi shahara ya daɗe sannan daga baya bayan nan akwai sharhin usaini wanda yake sharhi ne a kaset aka zo aka mai da shi aka rubuce shi kuma a wajen rubutun yana daga cikin littafan usaini waɗanda suka fi kowanne inganci daga cikin waɗanda aka zauna aka rubuce don in ka sanya kaset ɗin kana kallon rubutun duk abin da ke kaset ɗin shi suka zauna suka rubuce to duk in ka samu waɗannan zaka ainihin ga waɗannan maganganu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka za ku yi mamaki jama'a kamar yadda muke cewa ko kuma kamar na ce din waɗannan aƙidojin duk ga suna a ƙarshen zamanin tabi'ai a daidai lokacin da hayaniya ta hayaniya saboda ne a lokacin ne khawarijawa suka yi ƙarfi ku kiyaye idan khawarijawa suka yi ƙarfi za su hargitsa al'umma ne yadda zaman karatun ma ba zai yi ba jahilci sai ya yawa daga nan sai aƙidoji sai su ta bullowa su dai khawarijawa in suka tafi yana da wahala su dawo sai dai a cikin su su kashe tashabbubi kamar yadda yanzu ga a Najeriya nan waɗannan 'yan boko haram har sun rabu wasu sun koma gefe guda tun a farkon da'awar ma fa suka rabu tun a farkon da'awar suka rabu waɗannan da suka tafi kanan maɗin nan suka je aka yaƙi da su fa daban ne da kuma wannan tawagar ta Muhammad Yusuf su waɗannan na kanan maɗin sai da suka kafirta Muhammad Yusuf ma tukuna sannan suka yi gaba suka je aka yi wannan ba ta kashi da su suka ce mishi to tun da ka ce a yi hijira ka ce a yi jihadi to za mu yi hijira to ka fito ya ce a lokaci bai ba suka ce a ta'amuruna nasa bilbirri watan sauna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta aka ta'qiluna yaki sai suka ce to ka kafirta suka aje mai buhu guda suka yi gaba waɗannan kuma da suka tafi dutsen nan na bama aka je aka yi faɗa da su a police station na bama suka je suka tafi dutse na ainihin goza afuwan aka je aka yi faɗa da su su kuma daban fa da su Muhammad Yusuf da kuma waɗannan to yanzu kuma bayan an yi yakin fa su kuma sai su shebani su kuma sai suka ware su kuma suka ce lallai sun gane wannan tafiyar ba daidai ba ce amma kuma su dawo su bi tafiya irin tamu sun gane ita ma ba daidai ba ce to yaya sai suka ce abin da ya cancanta shi ne su riƙe waccan aƙidar mai zafin amma babu tabbaka waɗannan abubuwa na yaƙe-yaƙe da kashe-kashe don haka ba ruwansu da waɗancan kuma ba ruwansu da mu sai suka sa wa kansu alaikum anfusakum to su kuma su ne yan alaikum an anfusakum la durrukum man dalla idza hatadaitu mu dai da mun shiru to duk wanda ya bata ma ya tafi oho to su kuma suna nan yanzu suna nan su ma yanzu kuma suna ta karfi a cikin tafiya ku duba haka da awaz zazzaki ta taso su sala zariya da su lawal wane ne eh hanza lawal su kuma suka ce tafiya akwai jahilci a ciki suka tafi iran suka je suka yi karatu suka dawo suna cewa zazzaki ainihin wato abin nan yan daba suna dukan mutane ba haka ake ba karatu ake yi aka tuwo aka tuwo aka tuwo shi ke. sai tafiya sai ta sake rabewa waɗannan 'yan tajdid suka tafi inda suka tafi waɗannan su zazzaki suka tafi inda suka tafi waɗannan kuma ga inda suka tafi duk dai asalin tafiya ta zazzaki ce waɗancan 'yan tajiridi har yanzu suna da afkar azzakiyya tare da su don haka sun kasa iya shigowa su zauna tare da ahlus sunna ka a cikin wannan tafiyan banda aminu daura babu mutum ɗaya da yadda ya dawo cikin ahlus sunna kaf duk inda ka je ka same su suna nan gefe guda har yanzu kyama ahli sunna suke kuma sun ce sun dawo cikin ahli sunna to sharrun waɗannan irin bidiyo'in kenan kuma babban abin da ke taimakawa shine a yi abin da ya dace a lokacin da ya dace sai a ki yanzu yaushe za ka je mai duguru ka ce za ka sa karatu ina karatu zai ba a yin karatun kap ba a yi to amma me ya faru a lokacin da ake ce musu ku zo ku karantar da matasan nan matasan nan ku zo ku yi karatu sai suka ɗauka a'a ai karatu sarautar gargajiya ce duk wanda yake so ya zo ya za a zo kawai a ce an buɗe makaranta wai a ce an tara matasa ana ta karantar da su ilimi wai ai ba za su ga girman abun ba to ma da san da za su zo to gashi nan yanzu sun hana ana son yanzu kuma a zo a yi karatu yanzu kuma sun hana sun ce sa ga shegen da zai sake wani buhari ko tafsiri suna garin <laughs> saboda haka karatun baya yiwa yanzu ba yadda ban yi da Ibrahim Gomari bai kwashe ina shi ina shi ba gari dama ba mutu ba sakwace ne dan sakwata ne ba abin da ya hada shi da gari. tashi koma garin su shi tun da karatun ba zai yi ya tafi sakwata can suna bukatar shi to duk waɗannan abubuwan jama'a za su ci gaba da faruwa matukar za a kaucewa sunnar da Allah ya aiko annabi da ita ita ce a tara mutane a karantar da su a tara mutane a karantar da su in muka ce mutane muna nufin matasa fa shi yasa za ka ga waɗannan sahabban da suka ruwaito hadisai ba su ne waɗannan da kake jin ake cewa khulafa'ur rashiduna ba waɗannan khulafa'ur rashiduna za ga suna da ƙarancin hadisai saboda suna da shugun suna da abubuwa amma waɗannan su jabir su abu huraira su abu sa'idin su aisha waɗannan su ne samari waɗanda in suka gaji da yawo ma masallaci za su dawo su kwance su saboda ba su aji ba ba su ba wani ajiya ba ba sa jiran kowa kowa baya jiran su idan ba a shagaltar da su sun yi karatu ba to za a samu matsala amma da annabi ya shagaltar da su suka yi karatu fa yau sai ka ji mu'az ibn jabal shekarar shi 29 tashi ka tafi ina tafi yaman ka je ka karantar da su addinin musulunci kai ne alkali kai ne gwamna kai ne kaba dan yayi karatu to da ba a karantar ba fa da wannan hayaniyar za su yi ta ɗibowa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na'am eh, a dare ɗaya za a waye gari kawai za a neme shi a rasa ga ƙur'ani a rubuce sai ku buɗe ku takarda ta yi kwalba komai a ciki duk alaran ma da ya haddace ran nan hadda ba wai rawa ba za ta zube ne gaba ɗaya ya nemi ko aya ɗaya ya rasa ko alif lam mim ya kasa karantawa shine a dare ɗaya shine wa ilayhi yarji'u hukuman na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wasu sun fassara wa ilaihi yarji'u hukuman akan cewa hukuncin duk da ke cikin shi yana koma ga Allah ne cewa kamar yadda lafazin daga Allah ne to hukuncin ma koma da shi daga Allah ne na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara nan muke